akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma a bi mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji. Safinat Sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a goma sha takwas ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu ci gaba da magana ne akan batun da ke yawo a yanar gizo na tsawon watanni game da al'adar kai mata aiki kasar Saudiya daga Najeriya. To kamar yadda muka faru a makon da ya gabata din wanda kuma in ba manta ba mun yi makamancin wannan shiri da ya shafi 'yan Nijar wanda har gwamnatin su ɗauki mataki. To wannan lamari ya kai kan 'yan Najeriya kamar yadda mutane suke ta zargi. To menene gaskiyar wannan al'amari? Mun yi hira da wani a cewar sama akwai kwanaki yan tsegunguma da suka ringa tashi yan surutai na can da can mm. ni ina ganin cewar ga tsoratan da ake bamu ana cewa ana wulakanta mata ana wulakanta mata mm. muna ganin cewar kamar karya ne to amma sai gashi kuma yanzu su dialogue din sun fito mana da cewar sai an shirya ka da ka lafiya lau daga baya sai a raba ka sai a ce ai ka za ta tafi mm. to in ba rani me ya kawo magana rani To mun tattabi kakakin Izala a makon da ya wuce kasancewar suna cikin waɗanda eh, aka zarga To yau kuma mun samo manajan kamfanin Dialogue. duk wasu masu hutu daga saudiya nan 'yan najeriya ba ba su da wani aiki da suke a saudiya na aiki gidan larabawa su ne suke yada waɗannan abubuwa to me suke gidan laraba su bar ake gidan laraba kuma su dawo kasan su mana to su suna gani ne ga wani tsari ya zo wanda ba irin nasu ba wanda in dai akwai irin wannan tsarin za a kai mutane su aikin cikin mutunci su dawo ba za a bukace su ba don haka babu abin da ba za a faɗa ba. To duk za mu ji ci gaban tattaunawa kala-kala akan wannan turka-turka. Akwai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter game da wannan batu. A shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa biyo bayan da ake ta zargin kai jama'a wasu kasashe ana bautarwa da suna aiki ta yaya za mu tantance tsakanin ɗaukar aiki da kuma bautar da jama'a da suna aiki To sai mu faro da sakonnin ko kuma amsoshin da kuka tuturo mana a shafin namu na Facebook da eh, Twitter. Ok, fara eh, ko? bismillah. To, Sakon farko daga Sani mai lange-lange yalwa ya ce yau da gobe ai hanyar da za a bi a tantance shi ne na shiryawa da ofishin jakadancin waɗannan ƙasashe don su bi ƙididdigan har inda za su yi aikin kuma su rika bincika su ko sati-sati ko wata-wata ko kuma duk yadda suka ga ya fi cancanta a gare su. To sai kuma saƙon da ke gabana jidda haulat unguru. ta ce yau da gobe ko kafin gwamnati ko wata kungiya ta fara kai mutane saudiya da sunan aiki su mutanen da kansu suke neman hanyar zuwa saudiya neman aiki cikin bashin ruwa wato bashin da ake kara da ruwa kenan wanda sai sun je sun yi aiki na bautarwar da ake faɗa a yanzu sai su biya sauran da aka kudin da aka kai su da su ni a gani na tun da ba ɗaura mutum aka yi aka kai shi ƙasar ba kuma aka ce dole sai yayi wannan aiki to bai zama bauta ba sunansa neman kuɗi to safinatu sai ibrahim suleiman yau da ya ce yau da gobe wannan abu ne mai sauki hakan zai iya faruwa ne ta hanyar gwamnatin tarayya ta shiga cikin hidimar ko kuma ta ɗau ma'aikatan ma'aikatan da kanta ta ba su shaidar ɗaukar aiki wacce ake kira da ofa a turanci sako daga ibrahim hmm. suleiman sai irwanu sa'id gayari ya ce tabbas yau da gobe a fili yake wannan domin kuwa aiki daban bauta daban abu na farko kowa ya san aiki ya san aiki daukar dauka ah, ake yi dauka ake yi hmm. shine a dauka a dauke ka ah, ah, eh. shine a dauke ka wani aikin da za a dinga biyan ka ladar aikin ka ita kuma bauta abu ce wadda ake karkashin wani ko wata ba tare da an kula da haƙƙin mai yi ba kuma ba tare da an biya shi takamaiman haƙƙinsa ba daga ƙarshe muna fatan allah ka raba mu da aikin bauta in ba na lada ba to kenan yana nufin aidi ta sa ido kenan eh. Eh, to bari mu je ga haladu muhammad musa bajoga ya ce yau da gobe hanyar ai ita ce mai da hankali ka cokan kan ofishin jakadancin najeriya da ke saudiya da kuma ofishin jakadancin saudiya da ke najeriya a sawa waɗannan ofisoshi ido sannan duk wanda zai fitar da wasu mutane ƙasashen waje da niyyar aiki gwamnati ta tabbatar ba bautar da su zai je ya yi ba mm. sai kuma ahmed liman fulatan A gani na maganin wannan matsala shine hukumomin su shiga cikin lamarin dumu-dumu tun daga kan mai unguwa har zuwa kan hakimi duk wanda ya zo maka da maganar aiki irin wannan to ku da shi wajen sarki a fara maganar da shi tare da binciken irin aikin da kuma inda za a yi aikin ku huta lafiya. Shi kenan kunkurin. To sai ga mutawakil Gambo Doko. Mm, Doko. Doko. Mm. Ah, ya ce yau da gobe ina ganin a rika ɗibar ina ganin a rika ɗibar al'umma ana kai su ƙasashen ƙetare da sunan aiki wallahi bai ma taso ba idan aka yi la'akari da wannan damar bara gurbin cikinsu suke ribata wajen fakewa da guzuma <laughs> su harbi eh <laughs> sana eh. don haka mu ƙara jajircewa wajen gina ƙasashenmu har su fara gogayya da irin waɗancan ƙasashen da muke sha'awa Eh to mm. Allah ya sa hakan. To sai kuma ah, ba gudu Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah akasarin masu kai mata kasashen duniya suna aiki ko kuma suke bauta da su ba tare da ka'idoji ba na tafiya kuma babu wani ma'aikaci da zai iya gano cewar aiki za a kai ballantana bauta ko kuma su hana ta hanyar tafiya da su saboda haka yake ganin ya kamata a ce an lura an sa ido domin hana su wannan tafiya mm. sai kuma abubakar ai haiba hukuma ya mm. kamata a nada ta musamman don tantance irin wannan daukar mutanen da ake zuwa kasashen waje don yin aikatau kuma a rinka canza ma'aikatan a dinga canza ma'aikatan akai akai kamar yadda ake yi ma sojoji don gudun cin hanci da rashawa kun san kasa ta najeriya sai a hankali eh to sai mu ce bari mu dan je shafin twitter mu dan ji me aka ce kaɗan ah, at M ya dijibiya ya ce VOA Hausa yana da kyau mutum ya tabbatar da cewa aiki zai je yi ba bauta ba ta hanyar sanin ma'aikata da kuma kalar aikin da zai je yi. Ɗaukar aiki na gaskiya yana da tsare-tsare da matakan da ake bi da kuma sanin wurin aiki ba kamar bautarwa ba. to kun ji dai maganar bautarwa ta ko ina kowa ga abin da ya ce ta yadda zaka tantance tsakanin aya da tsakuwa eh, aya eh. kamata mutane su rika aunawa in an suka ji magana aiki ba wai a tashi mm, ba jiki ya tarawa ba ta a yi bincike mm, eh. to yanzu bari mu ji karshen ko kuma ta bakin tattaunawar da muka faro a wancan mako yar guntuwar da ta rage wanda muka yi magana da ban Allah nan da ya ce mu boye sunansa saboda matakan tsaro mm. wanda ya gaya mana yanda ya bi maganar neman aikin bari mu ji karshen maganarsa. sa da mu kofin ne wai sai dai in barta ta tafi ita mm. daga baya ni ma wai in biyo ta baya nace ina ai ba zai yi ba saboda ko ba komai ai neman kuɗi ba hauka ne ba sannan kuma bai kamata a ce saboda neman kuɗi mu tsallake addinin mu ba mm. yanda suka gaya mana cewar abin nan idan ka tafi shekara biyu ne karshen ta idan na sake na barta ta tafi mm. babu mamaki har sai mun dawo kasar nan bamu sake saduwa da ita ba mm. ba ma mu san kowanne ya juna mu ina wane yake ko ina wance take ba mm. kaga abin da bai kamata ba kenan to me ka yanke a karshe eh ni abin da na nuna musu cewar ba zan ba zan barta ta je ba ba zan barta ba in ce eh ba zan barta ta je ba kenan to daga nan har yanzu ba an ya sake kira na a cikin malam me ya baka tsoro ka ki yadda da matarka ta tafi don an eh. raba ku da neman kuɗi ne kamar yadda kace ba bai kamata ku manta da addini ba amma kila akwai wani abu da ya razana ka ko mm, wato abin da ke faruwa shine akwai kwanaki yan tsegunguma da suka ringa tashi yan surutai na can da can mm. ni ina ganin cewar ga tsorakan da ake bamu ana cewa ana wulakanta mata ana wulakanta mata mm. muna ganin cewar kamar karya ne to amma sai gashi kuma yanzu su dialogue din sun fito mana da cewar sai an shirya ka da matarka lafiya lau daga baya sai a raba ka sai a ce ai matarka za ta tafi to in ba rani me ya kawo magana rani in har an san cewar babu matsala ba kuma a wulakanta matan me yasa za a raba ma'aurata in wata ta tafi da kanta an san mm. cewar wannan ita ta kai kanta mm. amma mata da mijinta sun yi apply har sun gama komai ana jiran tashi sannan kuma daga baya sai a ce wai an raba su to kaga wannan magana da ake cewa ana wulakanta mutane to mm. tabbas yanzu ta fito to kaji dalilin da yasa ce wannan ce ba zan bar matata ba ko da yanzu an gyara mu zan bar in ma har zan je kenan in har da yiwuwar zan je to ba za ta je ba ni zan je dole ko ko wahalin ma zan sha ni ya kasance ni zan sha ba ita ba to kaga babban kuma abu a cikin al al'amuran nan ko akwai gaskiya akwai yaudara a cikin shi saboda babu dalilin da mutum zai zo ya yi applying wato ya nemi aikin nan tare da matar shi a matsayin ma'aurata sai kuma daga baya a ce an raba saboda ba ni kadai bane mutanen da aka raba suna da yawa hmm. wasu wanda ba san ciwon kansu ba sun bar matar su sun tafi to mun gode sosai da ka samu damar lokaci har ka gaya mana abin da ake ciki sannan kuma za mu tuntuɓi waɗanda abin ya shafa mu je shin me dalilin haka me ya kawo maganan kuɗi a ciki me ya tunda dai aiki aka ce mutum zai samu da makamantansu yawwa to na gode Yanzu kuma bari mu bi doguwar hirar da Usman ya yi da Malam Abubakar Imam, manajan kamfanin Dialog ta bangaren samar da ayyukan yi ba? Ayyukan yi eh. Ah, abin da ya sa muka yi kokarin zakulo ina za mu samu magana da wani daga cikin shi wannan kamfani na dialogue shine a makon da ya gabata wancan satin kenan mun yi magana a kan wani koke da mutane suke ta yi da kuma ya abubuwa a shafukan abota na irin su facebook da twitter da whatsapp cewa ana daukan mata ana daukar su ana kai su saudiya da wasu kasashe na laraba da sunan aiki amma karshe bauta suke yi to an zargi izala wato kungiyar izala musamman shugabanta abdullahi balalau wanda kuma muka yi magana da kakakinsa sannan kuma a cikin zargin akwai maganar cewa dialogue tana cikin kamfanin da suke yin wannan safara na mutane a je a kai su da sunan aiki amma karshe bauta suke har mun yi hira da wani wanda ya ce ga yanda ya biya nema aiki me zaka ce game da wannan abu kun ga wannan zargin ya zo kunnan ku to alhamdulillah duk waɗannan maganganun da ka faɗa alhamdulillah sun zo kunnen mu kuma mun ji su mm. wasu ma mun mai da martani ta hanyar whatsapp wanda ni kaina na yi mm. na kuma yi abin da wani bai taɓa yi ba akan whatsapp mm. shine kai magana ka ce kai ne wane kuma ga ban wayanka duk mm. mai son ya magana da kai ko ta whatsapp mm. ko ta chat wato ya rubuto kenan ya yi mm. kuma jami'an tsaro wanda za su ji ga namba na ga yanar kuma ni ba koye mutum bane ba wannan gaskiya mun ji to na farko akan maganan kungiyar izala wancan da wanda ya magana a kansu da abin da ya ce musu da wanda ya zage su da su da Allah wannan da shi zai musu hisabi akan abin da suka faɗa ba tare da ilimi ba saboda wannan yarjejeniya da mu muka sa hannu a kanta hmm. kamfanoni guda biyu abuja guda ɗaya kaduna suka sa hannu a kan kamfani ɗaya akwai kamfanoni a kano akwai ma a kudu akwai kamfanoni guda biyar a kudu wanda suna wannan aiki na kai mutane a saudiya da sauran wurare babu wata ƙungiya guda ɗaya na addini ko mu kanmu dialogue kaduna muna ɗaukan kirista hmm. kuma ai muna da kirista sun fi goma suna jidda suna riya suna da lafiya lau ba mu da wata muskila da su gaba daya sannan in bauta ake tafiya to kowa za a ɗiba to mu wanda muka ture muka ce kada ba za mu ɗauka ba sun fi waɗanda muka kai yawa saboda mu ba kowa muke ɗauka ba sai wanda zai iya karatu zai iya rubutu kuma za a yi magana da turanci ya fahimta kuma zai iya faɗa zaka babu yadda za a yi wanda ke neman bayi zuwa yake yi kawai ya ɗiba ya diyar da suka zo ba da wata matsala saboda shi mutane ke nema ba wai abin da za su yi ba hmm. mu kuma muna duba abin da mutane za su iya yi ne kuma mutane da yawa da yake sun yi karatu sanan a kasa ba su da aikin yi abin da ba sani ba su masu wannan maganganun akwai masu digiri da takardar gaba da digiri ma wanda sun zo mun yi mun yi masu hakura aikin nan mun fara ne kada ku damu mun fara ne bai kamata ku ce a wannan da yake ba masu digiri ake nema ba ana neman masu takardar firamare ne kadai ba ma sakandare ake nema ba akalla in dai za ka iya faɗa a turanci ka fahimci abin abin da ake nufi hmm. to kai kawai ake ake nema kai hakuri za a ba mu daman zan mu ɗauki mutane masu digiri sai mu nemi ku suka ce ah, to hmm. shekara nawa muka yi mana nema ake ba mu samu ba wannan muka samu haka mu za mu tafi muna da su da yawa hmm. kuma sun tafi suna nan a saudiya a da farko akwai wancan makon kamar yadda na gaya maka mun yi hira da wani wanda ya ce ya nema karshe tafiya ta tafiya da zuwa test da na gwajin lafiya da na tarin ko irin tarin fuka nan kowa duk irin wannan gwaje-gwajen ya ce na matan kyauta ne amma su maza sun biya kamar dubu goma sha shida da ko ɗari takwas ne ya yi maganan cewa daga baya tafiya ta yi kamar za su tafi taron sai kuma aka kira shi a waya aka ce masa cewa ai wannan magana ta cewa za su tafi shi da matarsa sai dai matar ta ta fara yin gaba ita ta fara samun kokil ne amma shi kuma ya bi ta daga baya wanda hakan ya sa ya ce gaskiya shi bai ga zai amince da wannan abun ba me zaka ce akan wannan to wallahi ni na ji daɗin maganar da yi saboda ko ba komai ya adalci abin da ya faɗa abin da ya bayyana a gare shi ne ya faɗa kuma zan duba maganganun da yayi in gani amma duk lokacin da irin wannan ya faru ba mamaki akwai abin da ba a so a gaya mutumin ka gani ba ɗiban mutane kawai ake a tafi da su ba kaya maganar asibiti muna da asibiti hmm. wanda sai an yi ma mutum test ya kukuta daga cututtuka da ba a so wanda yake akwai hiv a ciki wato kanjamau mm. akwai kuma waɗannan da ake hepatitis abc mm, har na hanta din mm. yawwa na hanta yawwa sai mutum ya kubuta daga gare su to ko dai ko dai matar shi lafiya lau take ita ta ci duk abin da ake bukata shi yana da wata matsala da wanda ya samu a ƙasa bai gaya mishi ba ko kuma tun asali wurin cika fom din nan shi ya fara tama ya cika fom bai yi bayanin cewa zai je da matashi shi ba mm. daga baya tunani ya zo mai cewa ya kamata ya zo da ita don haka shi a wurin ofisa mm. da zai zo a je a tambaye shi wannan bayani abin da ke gani a gaban shi a kwamfuta mm. kwamfuta abin da ka saka mata shi zaka gani zaka shi ya ga cewa wannan mata daban ta zo wannan miji daban ya zo kamata yi a bincike ne a gano inda matsalar take sai ko dai a gaya mishi hmm. ko kuma a ce to kai ma lafiya lauta abin da ake bukata yi ka cika ka ɗinka kuma turancin ka daidai ke na matan ko kafin matan ko ta ko dai wani abu da haka mm. amma yanzu ya kamata a gyara saboda ku tafi tare mm. mu fa mun fi bukatar masu tafiya da matan su ni yasa ku fi son masu tafiya da matan su saboda wanda ya tafi da matan shi gida ɗaya suke tare suke aiki akwai abin da ake kira zaman zaman raha wato kamar zaman hutu ne mm. tsarin aikin kashi biyu ne zai yana sana da ɗaki da zan aiko maka da wannan eh, abin nan bayani ka abin nan ɗin shi mm-hmm. eh, zai zauna ɗaki da shi da matan shi za a ba su gida one bedroom mm. da shi da matan shi duk lokacin da zai fita aiki suna tare suna tana tare da shi saboda ana son ta zama mishi wata kariya ne daga matan mutane zai kai matan da suke aiki gidaje za su kai shi da safe sannan da yamma su je su ɗauko su su dawo da su ko kuma zai zauna ne gidan larabawa suna da kwatas ɗinsu daban inda ake ce ma boys quarters mm. za a zauna suna da ɗaki suna da kicin suna da wurin dafa abinci suna da komin su amma duk lokacin da matan gida za su fita ana buƙatar a ganshi tare da matan shi a cikin mota aikin da kake kawai ita wannan mata ta zama kariya ga mijinta akan matan wasu sannan ta je ta buga gida gidan aiki ta ce ga ma'aikata na kawo na yau akwai takarda da za ta ba mai gida ta rike ta don cikawa cewa wancan ta aikin ta kama da su dawo bayan awa hudu ne ko shida su dauke su kuma su dawo da su wurin baccin su kuma tare da su suke wannan mun fi zan wannan tsarin saboda akwai hutu a cikin shi sosai kuma ko da ma na zaman gida ne ya fi mana kwanciyar hankali saboda duk abin da zai taso mutum na tare da matan shi yana kallon ta tana kallon shi babu cewa an aiko mace na bai da lafiya ko an aiko mata na ba da lafiya ko wani abu mun fi bukatan wannan fiye da wanda zai zo shi kaɗai ko ta zo ita kaɗai. Zaka mm. shi wannan babu wani shiri na wani ɓoye da za a ce to yanzu son muke kadai mu dauke matanka mutum da ita ban da kai mm. gaba ɗaya wannan ba shi bane ba na ce maka kuma ni na ji daɗin maganar da ya saboda a duk maganar da ya faɗa duka ba wani abu na sa da hankali ba wani abu da ya faɗa mana kuma wanda ba daidai ba duk abin da ya faɗa haka yake mm. amma ya kamata ne kawai a yi bincike in yana jin wannan bayani nawa ya zo a bincika a ga ina matsalar take mm. za a duba a gani in dai ya ci in dai ya ci abin da muka tsara ka yi bincin mu turancin shi ya kai da muke saboda direba in ya je ana koyar da shi karatu da turanci ne hmm. kuma rayukan mutane zai ɗauka ba su a mota dole ya fahimci abin da ake karanta da shi ya gane hmm. idan dai matar shi ta fi turanci ne aka ajiye shi aka ɗauke ta ba da za a shi hmm. amma idan ya ci komai da komai amma kuskure ne wurin shigar da fom ina tabbatar mishi da cewa zai tafi kuma don Allah a nemi wayan shi da in ya isa Riyadh ya fara aiki don Allah ku kira shi ku tambaye shi abin da ya gani. To ah, bayan wannan ah, bari mu ɗan koma baya kaɗan. Ah, yawanci za ka ga irin wannan ayyukan shin menene hikimar cewa kamfanoninku da ka faɗa cewa akwai banda naku akwai wasu a kudu akwai wasu a abuja kamar guda uku da makamantansu mi isa sai a waje ne suke son a je a yi aiki me hikimar haka mun kasa gane me hikimar wannan eh to kuna da aikin ne a ciki da ya yi yawa ba su son su yi ko ko babu aikin ne suna neman aikin a waje kuma an samu mm. za a kai su shi yasa duk waɗannan masu lura na ke cewa ga nan ba na nan na mm. bayar kuma duk mai nema na ba sai ka tambi mutum goma ba insha Allah an san ni ko a Abuja ko a Kaduna duk mai nema na ya zo ya same ni babu wani abu da muke yi na koyi a cikin shi a bincika idan muna kai mutane bauta ne an yi magana ga wata can mun kai tana tana ihu wayyo Allah ta kasa yadda za ta yi to da Allah a ji a ceto ta a ceto rayuwarta a dawo da ita mu kuma a hukunta mu tunda mun yi ba daidai ba amma amma kuma a sake dubawa idan kuma an samu waɗancan mutane hmm. suna murna ne ga abin da aka yi su sun bar wata rayuwa ta daban a nan rayuwar zaman kashe wani wando rayuwar rashin aiki amma sun samu abin yi a saudiya to kada a bi son zuciya hana su wannan dama da ta bude a gare su yawa misa sai kamar misali kasashen laraba ban an ce ana zuwa kamar kasashen turawa ana zuwa a kasashen gabas ta tsakiya a ana zuwa can wuraren su china misa sai kasashen laraba wannan abin yana sa mutane suna sa alama tambaya sosai saboda wasu suna cewa ai sun san yadda laraba wani lokaci suke da magana cewa bautar da mutane da makamancin su wanda wannan zargin yana duk duniya an sha zargin wannan to Allah ya sa Allah ya sa shi mai maganan ko ita mai maganan yana ko tana kulawa da wanda suke mata aiki a gida rashin sanin mutuncin mutum da wulaƙanta shi ba a saudiya ne kaɗai ko kasashen larabawa ake yi ba har a gida mu na najeriya ana yi to amma mutane sun manta da cewa ko me ake ciki babu yadda za a yi mu mu je mu ɗauki mutum mun tabbatar da za a ji a wahalar da shi a wulaƙantar da shi kuma mu je mu bar shi mm. duk shekarun nan da aka yi ake yawon bara a saudiya ake yawon guje-guje na sai da kaya gaban harami madina da makka mm. ake abubuwa daban-daban a dogon gida a makka share a da masu ba wanda ya ga ya dace a je a dawo da 'yan najeriya nan don suna kun da mu suna wasu abubuwa wanda ba su dace ba da su sunan su 'yan najeriya ne mm. sai lokacin da aka ce to a yanzu din nan ba guje-guje kuma babu yadda za a kai ka gida saboda baka da takarda a wulakanta ka ba za ka san yadda za ka nemo hanyar embassy ba mm. wato ofishin jakadancin najeriya da ke da ko kuma consulate da ke jidda ba sai lokacin da tsari ya zo da za a ce ma'aikaci zai tafi yana da takardar zaman kasan shi yana takardar asibiti yana takardar atm wani in an sa mishi albashi zai je cire yanzu ina son baka wani takadiri hmm. wani misali guda ɗaya muna da wata ma'aikaciya aka kai ta wani gari a riyadh ta sami ta sami matsala an ce an yi mata rasuwa abin da muka ji labari kawai shine ta tafi embassy muna da ma'aikaci a riyadh wanda yake yana tare da su yanzu watan shi ɗaya sai aka kira shi aka ce to gafa wata ma'aikaciya nan ta zo embassy ana neman ka ya zo lafiya ke mun yi magana da ke mun ce ki ji ra'ayin magana da mutanen gida tun da kin ce wanda ta kike rike da marayun ki ne suka rasu ke kuma yanzu kin aiki ya gaje ki ya ishe kina son ki koma to me yasa baki jira ba kika taho in don haka wanda ke cikin kurkuku yake yake yake tsare mm. wanda bai da damar izinin yawo ma za a kama shi mm. babu yadda za a yi wani abu ya taso kawai ya taso ya taso ya zo basi kawai na Najeriya mm. ya nuna lalle yana da yancin tafiya ya nuna lalle mai wayo aka dauka ba jahili ba saboda duk wasu wanda suke magana na zaka ji an kai mutum ko bai ma san da yake ciki wannan mu wayayi muke dauka sai ka iya turanci sai an yi magana zaka amsa sannan shi yasa wannan yarinya ta san basi. ta nufo dan ta san embassy shi da ita ce kariyarta ita ce Najeriya ta a Saudiya hmm. ta zo aka tambayi ma'aikacin mu to ya aka yi ya bayani ya ce wannan dama na ya magana da ita amma ta ga zakuri ne har sai mun zo hmm. aka ce to ke ne ke damun ki a wannan gidan da aka tura ta ta ce wallahi ba ta da komai komai yayi mata hmm. ta ce amma abin da ya faru kawai wanda ke rike da yaran a Najeriya ta rasu don haka kuma so in koma don haka wannan tsari ba cikin tsarin waɗanda ake magana bane ba na wanda mutum bai da wani yanci shi mm. bai san abin da zai yi ba bai iya magana da mutane ba su iya magana da sai da aka da shi babu ba cikin shi muke ba kuma a duk inda suke wanda muka aikin na a Saudiya suna na rututu surutu ko suke su masu eh, nan a Najeriya da ko ina da suke maganar su domin bi so mun san dalilin da yasa suke mm. wannan maganganu kuma kamata yi ka bincika inda suke din nan a Saudiya muna da su da dama kuma a Kaduna nan kuna da jakadu mm. ya kamata in ana so mu a dialogue yanzu mu ce to duk wanda ya san ya ba mu ya ba mu da ko ya tana Saudiya Najeriya ya zo mana neman shi kuma ƴaƴan nan suna magana fa da iyayensu duk wanda ya ji wannan shiri in yana da ƴa a Saudiya ko yana da ɗa a Saudiya wanda muka kai ya fito ya ce sun yi magana da yan shi kuma ɗan shi ya ce mishi zama da kyau kuma bai son ɗan nan ya zauna gobe za a dawo da shi ba mu da wata matsala cikin shi sam sam sam shirin nan naku gidan rediyon ku yana da mutuncin da ana saurara hmm. kuma yanzu ta yanar gizo gizo ko da wannan shiri ya wuce baka ji shi ba hmm, za a iya ɗauko maka shi ka ji mu wannan hmm. shiri yawwa yawwa za a za ka iya ji shi a kowane lokaci to haka ina magana ne da babban murya yana magana babu wani gezau ina magana ne duk wanda na kuma ya sani. Na san cewa kowane kamfani yana kafa kansa ne saboda riba da makamantan irin wannan. Shin wannan kaiwar mutanen da ake yi kamfanin ku yana da wata riba ne da yake ci da haka a matsayin shi na kamfani mai zaman kansa koko kawai dai taimakawa ne kawai 'yan Najeriya yake wa. To kamfani yana da yana da commission ne wanda bai kai ya kawo ba akan kowane mutum ɗaya da ya kai. Maganar nan da nake da kai muna da wurin mutum ɗari wanda sai da muka gama musu komai da komai saboda irin wannan surutan da mutane suke yi mm. suka ce su sun fasa tafiya. tsakanin direbobi da mata masu mm. aiki sun fasa kuma da za su zo wurin mu ba su biya mu ko kobo ba ka ji ma shi kan shi wancan direba ba magana da shi ya faɗa ko dai ba a ba mu ko kobo ba mm. illa ya kaci ya faso din shi ya yi ya biya kuɗin asibiti mm. ita ko mace ba abin da za ta yi mu zan mata komai da komai tun daga kuɗin asibiti mm. da kuɗin da kuɗin passport ɗinta da ticket ɗinta ta tafi mutum wurin ɗari sun ce maka to su kam sun fasa yanzu suke a bayan sun ji labari daga wurin wanda suka riga suka tafi cewa da Allah za su koma kuma muka ce to duk wacce kuma ta dawo ce sai ta koma to sai ta biya abin da ake masa na da mm. amma wanda a tsarin tafiya ba mu karban koko ba daga kowa mm. haka za a tura su har su tafi mm. kuma albashin shi yana nan ba mu da ba mu da koko daga cikin albashin wanda wanda za a biya su dan ba irin rutun da mutane ba su yi akan wannan abin da ba su sani ba duk wannan kaiwar da ake yi da maganan ko in bai yi ba a dawo mutum ya dawo ko ya je ya kai kara can da nan wannan abubuwan wai duk daga ina ku a naku binciken na kamfani daga ina kuke tunanin wa'annan irin wa'annan biyu videos din irin wayannan muryoyi da makamantansu daga ina suke fitowa to Allah kaɗai san daga ina ne eh, video suna nan suna yawo kala kala kuma ina so kada mutane su manta hmm. duk wasu masu rutu daga Saudiya nan yan Najeriya ba ba su da wani aiki da suke a Saudiya illa aiki gidan Larabawa hmm. su ne suke yada waɗannan abubuwa to me suke gidan Larabawa su bar aiki gidan Larabawa kuma su dawo kasan su mana to su suna gani ne ga wani tsari ya zo wanda ba irin nasu ba wanda in dai akwai irin wannan tsarin za a kai mutane su aikin su cikin mutunci su dawo ba za a bukace su ba to hmm. haka babu abin da ba za a faɗa ba hmm. sannan wasu kuma da suke ganin akwai addini a ciki suna ganin ga wani dama an buɗe wani fagen yaƙi tsakanin masu bin eh, wasu fahimta na addini daban-daban bari a zo a ci mutuncin wasu wannan da su da Allah su da su da wanda suka yi makazafi ko suka zage shi ko suka mm. faɗi wata magana wanda bai da hannu ciki su suka sani Ba san mm. kamfanonin da suke kudu ba wanda suka saka hannu amma mu da muke nan da muka saka hannu a nan kuma babu wani kamfani daga daga kudu kudancin Najeriya musamman bangaren inyamurai da za a ce an wata kungiya ta addini ga wanda an santa waɗannan karfin zai iya haɗuwa wuri ɗaya don a tabbatar da an ɓata wani wannan tsarin a koya ne ke ciki na ji kayi lokaci kwanaki mm. a kan shirin da aka yi da gwamnatin Nijar mm. wannan shiri ne gwamnati da gwamnati duk inda gwamnati da gwamnati ta shigo wani lokaci mm. a wurin aiwatar da shi da ake samun matsala wannan ko kamfani ne da kamfani yawwa nasu gwamnati da gwamnati ne wannan tsarin ne da har yanzu yan Nijar suna Saudiya suna aiki kuma ana tafiya da su ta hanyar kamfani kuma ana kawo su kamfanin mu kuma wanda muke turawa sun gaya mana akwai yan Nijar akwai yan Bangladesh akwai yan habasha akwai yan eh, philippines akwai gasunan gaba ɗaya suna nan mm. shi ya yasa muka yi wannan tsari mu saboda idan ba mu yi daidai ba ana hukuma za ta hukunta mu kuma kamfanin saudiya an bai daidai ba shi ma saudiya za ta hukunta shi akwai wani shi ne da muka so mu yi muka ce samarin nan su tafi kawai su ana ba su ana ba riyal dubu ɗaya da ɗari da ɗari biyu kowane wata hmm. ba za su tana da iyayensu ba hmm. me yasa ba za mu yi wani shi ne ba mu a nan dialogue ya zama albashin nan a biya su rabi a saudiya a biya rabi a nan najeriya a saka a account ɗin su don su duka kulawa da iyaye a najeriya hmm. kamfanin saudiya ya ce in suka haka za a rufe za a rufe kamfanin su Mm. babu yadda za a ƙarshen wata ya gwamnati ba ta ci albashi ya shiga duka ba a account mm. mai aiki matsala mm. ne ga kamfani saboda ita ma tana damuwa da da da suke abubuwa don a da abin da suka tsaya. ayyukan da ake kai su kamar yadda ka ce masu ɗan karatu da rubutu me yasa mutane ka san suna da tunani daban-daban me sauraron mu wani zai ce a ah, me yasa to dole sai aikata wulasi ai shi yasa nake ce maka wannan shine afi ah, na farko wanda muka fara da shi. Kashin farko. Lokacin da eh, eh, lokacin da muka je muka buɗe fayil a ofishin jakadancin Najeriya da ke Mun buɗe fayil a wurin su da sun buɗe mana fayil kuma kai ɗan jarida ne kuma kana da namban embassy na Najeriya a kira su a tambaye su. Hmm. Cikin binciken da kake na wannan labarin kada a wuce ba a yi magana da ofishin jakadancin Najeriya ba. Duk hmm. wanda za su tafi daga nan sai mun yi listin su mun aika ma kamfani kuma a cikin wannan email za a yi wato wasiƙa ta yanar gizo-gizo sai mun sa ah, namban embassy mun ce musu to ga mutane kaza mm. To duka duka dai anan wannan tattaunawa za ta kammala a madadin Sada dangi. To da kuma duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC yake cewa sai Allah kai mu a wani sabon shirin na yau da Yau kiran kuma ta sa aikin mu ne. Kan jabarkin ci gaba tilas ne. Ku kyale shashanci sharri ne. matasa hakkin mu ne ba ma daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar amurka yau ta tantance